biya kenan kin ga kalan nan tamu baki da fari kalan nan dan aka haɗa ta ni kan kana bani dariya akan maganan wai fitar da kala mai kyau tsakanin ni da kai wai me yasa kai har kullum ba za ka daina irin waɗannan maganganun ba to ai mu fitar kala ne mai kyau abin da ake bukata da ya haɗin Allah da za mu ba da kallar da ake bukata sadiya kenan ni ba ma wannan magana ke so ba ni yanzu ba ma wannan magana ba a ajiye komai a gefe so nake a zo a yi magana aurenmu a yi abin da za a yi a yi abin da za a yi a wuce hmm. a yi magana aure hmm. to ni fa na gaya maka wata magana hmm. kana ji na? ina ji ka ga wannan mutumin da ko da yaushe kake kawo min suka a kan shi yau ka ce kaza gobe ka ce kaza to ba ni maganan ɓoye-ɓoye tsakanin ni da kai ka ga wannan mutumin komai nasa ɗari bisa ɗari ya gama kwanta min a cikin zuciyata don idan son samun zuciyata ne babu wanda nake so ya zama a matsayin mijin aure na in ba shi ba sadiya wai kin san magana da kike yi kuwa Sadiya kin san abin da kike faɗi kuwa? Haba Sadiya, kina bani mamaki. Wannan mutumin ba kalanki ba ne, ba ajinki ba ne. Kina ajin farko mutumin nan yana ajin ƙarshe, ba sa'an aurenki ba ne. Ni, ni, ni, ni din nan, ni na fi cancanta da ki, na fi dacewa da ki, na fi dacewan aure ki zama matata. Haba Sadiya. Ra'ayina fa nake gaya maka ba na wani ba. don yanzu ba ni da burin da ya wuce Allah ya dawo da shi lafiya ka ji magana auren mu kawai sadiya to ke kina nan kina ma naki abin kina magana ki mutumin da aure ma zai yi kwanan nan kwanan nan aurensa zai yi ke kina nan kina ta magana kansa ni din da kike renawa ni ya fi cancanta in aure ki saboda ni ne na fi dacewa da ki kana bani dariya da yawa ta nan kuma ka bullo zance ne na gaskiya ba wani ta na biyo ba na gaya miki ne magana ta gaskiya ki zauna ki nazari ki yi bincike akan zancen da na gaya miki idan ya so za ki ji gaskiyar al'amarin saboda haka ni kin ga tafiya ta amma ki bincika sosai aure zai yi ke ci ke toni surutu ki tsaya ki kwantar da hankali ni na fi cancanta da ke wanda ya san mutuncinka shi zai rike kano biyu ko ba ka bane in kin gama tunani za ki gani Allah ya sa mu yace ba da wani insha Allah ƙarfe takwas ina ga karfe 8 zuwa matsala bane insha Allah ina fatan assalamu alaikum zuwa ƙarfe takwas na kammala komai da ya rage ni insha Allah Afuwan da Allah ki haƙuri ina ta magana da wasu ne da zan kai su wani guri nake magana cewa ba damuwa in Allah ya da zan kai su da wani lokaci. kai dai har yanzu ba za ka daina min wannan ba ban san da za ka faɗa min gaskiya ba ma wannan ba don Allah ka yi haƙuri na barka a tsaye tana ta jira da na shiga ne ka san ɗazu ɗin nan da ka zo ina aiki ne tare da anti to ba mu gama ba sai na fito yanzu kuma da na koma sai na taya ta magana ba da ba kuma na sanar da su cewa za mu fita na kira abban mu na gaya masa ga mun zuwa ta ce su sai mun zo na manta ban gaya maka ba abban mu ko magana ɗaya fa yake eh. to na ji daɗi ai da ma kyan tije magana ɗaya to ai wai kai magana da kyau kun ya ce a kuma a ah, insha Allah zai ce a insha Allah kin ga wannan ya ƙara min ƙarfin gwiwa na san cewa a ina zan je neman aure ba da damuwa fata na dai mu same shi cikin farin ciki da walwala kuma Allah ya sa ya karɓa abin hannu bibbiyu domin yadda aka sa min ran nan fa abin nan fa ba zan so fa a ce ya wargaje ba zan shiga damuwa sosai saboda ni ma yanzu tuni na riga na sanar da magabata na kawai tunanin da nake yanzu da zarar kuma yakan kama idan har an amince a nan an yi abu ce kenan su an ga masa kawai abin da za a yi ni ba jira to gaskiya min afuwa na riga na yi damara ni na ma riga na shirya tafiya ne saboda abin da nake shirin yi eh, da alama zai ɗau lokaci kuma tun daga yanda muka raba wancan lokacin shi sa nake ganin kamar ba damuwa ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri insha Allah na riga na daune bai kamata kuma karya alƙawuran guda biyu ba to a man abuwa sai in na dawo insha Allah to na gode assalamu alaikum Shafatu, me farko? Ba cece kuke ba. Wannan ba wani matsala ba ne, kake da ma yar ga an gama. shafatu Ni fa har yanzu baka faɗa min da wace ce kake waya ba. Shafa'atu kin san da ina da abokan mu'amala. Da wanda suke gaba da ni da kuma wanda muke daidai da daidai ko ba ka ba. To ki hakuri wannan matsala ce da ta shafe ni kuma na riga na yi maganin wuta. Ni ba na so in ga amaryata cikin wannan yanayin damuwa. Ni da nake so in ga amaryata tana walwala daga na har zuwa lokacin tariya. Biki sani yanzu ango nake ji na ba ina kallon ga amaryata a gabana. <laughs> Ko ke fa? <laughs> to yanzu ki gama da gidan mu tafi to sai Allah ne ni da ga kun kici ga kai Assalamu alaikum. Shafa'atu. Hmm? Yaya kuma amarya da zalle-zalle kin gudu daga ɗaki kin da falo? Me ya faru? Kai ba ne, na yi kwalliya ta kace na wanke. Kwalliya ta ba. Tuban da abinki Shafa'atu dan na ce ki wanke wannan kwalliyar. Ai sallah ki kai ko? Dole in za a albala dole sai an daure ta. Kuma duba fa ki ga. Ke fa kyakkyawa ce. Me sai kin je kin burshe wannan abubuwan? kin fi kyau haka kin ku duba madubi bayan kin cire wannan kwalliyar ta ki na fi kyau kuma dubu ashirin fa ne kwalliyar nan fa da in burge ka kuma ka ce sai na wanki ashirin dubu ashirin kika baka barbaɗa miki waɗannan abubuwan haba shi fadu yadda kuɗi suke wahala ki ba da dubu ashirin din ta ganin mata an barbaɗe su yanzu haka ashirin ashirin ce a fuskoki yanzu mata biyar suka wuce dubu ɗari fa kenan fa inna lillahi inna ilaihi raji'un ashe ga inda kuɗi suke tafiya can a banza subhanallahi <laughs> Allah bai kyauta to ni na tabbata alwala da sallah da muka yi da ke raka'a biyu ta fi darajar wannan dubu ashirin daure do Allah ki tashi mu shiga ciki ga kaza ki can a bangare, tana jira ki ci kuma kin nan kin zauna a wani wuri daban alhaji garibu sai ka siyo kaza guda ɗaya wanda abin shafa'atu kaza guda na za ka na gamu biyu ne da yawa mana suwaye za su ci a ci a rage mai dan uwa to yanzu dai tun da dai kin ga ai yau muka tare kuma dai na sa akwai gajiya da sauran abubuwa makamantan wannan da wuri yanzu mu shiga mu ci wannan zuwa goben Allah ya kai mu da sauran ranaku kuma sai a sanya za kuma sai Allah ya sa ba da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 to Allah ya raya musa kuma shikenan na haƙura na haƙura na mai da kwaɗayi na <laughs> tun da ke kin saba ci dama ba dama mu shiga ciki yau koma ciki ai ta zama a falo eh a <laughs> ah, su ta ango mai daɗin tuwo Allahu akbar kabira ne ne na shi ne ne aure shagwabiya lalle na shagwaba Allahu akbar <laughs> wurin kawo har yanzu ka kasa gane inda na dosa maganan nan da nake gaya maka kawo da gaske nake yi amma kawo ka kasa fahimta ta ka kasa gane inda na dosa kawo kawo baka gama da na je nake mata magana wannan bawan allah auren ma zai yi kai ka ga yadda ta canza ka ga yadda ta fito da ɓacin ranta da damuwa ta a fili akan ina mata magana wannan bawan allah aure ma zai yi a jibrin kana jina da kyau abinda da nake so ka gane wannan mutum mutumin kirki ne ba zan fasa faɗin wannan ba kuma ina so ka gane ba za ka rataya masa jakar tsaba ba maganar aure kuma ba ƙarya ba ne ni yanzu ma zato na ma ya yi auren mu ne dai kawai ba mu sani ba ko bai sanar da mu ba don haka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 me na sama ya ci ballanta na baiwa na ƙasa ni na san yadda zan yi ka bani dama kai jibrin ka kiyayi duniya na sha faɗa maka ka daina wulaƙanta ɗan adam kawai ka je ka ci gaba da sabgarka ni ba abin da zan iya yi kawo nema magana a ofis ka ce can wurin aiki ne nema magana nan ta ce shi yasa nake biyo ka gida nake ma bayani shikenan je kana ji to shikenan ba matsala kawai kullum sai ka zo soki buru ɗinka magana yau daban ta gobe daban a matsayin ka kai da kake so ka zama miji wanda za ka faɗa aji kuma sai ka zo ni zan faɗa mata abin da ya kamata faɗa mata an ƙi a faɗa ɗin alaikum. Salamu alaikum. Ah, wai matan gidan fa? To. Shafa. Alaikum salam. Au. Bacci kike yi haram. A'a, ido na biyu. Idan ki biyu kike ji na ina ta famar ranga da sallama a gidanki amma kin ji bakin kin yi shiru? Ina cikin ban ɗaki ne. To kun tashi lafiya ya gajiya? Lafiya kalau an taya gida. Lafiya lafiya mai gidan naki. Lafiya kalau tun ɗazu ba ki zo da wuri ba sai yanzu da rana ne. Lafiya dai ko? Dama ina ta kiran ki a waya ne. Wai ki tana da caji? Eh akwai ba za a rasa ba. Yawwa. Dama ina ta kiran ki ne ki sauri ki zo za ki bani wai ki aro. Kaza ta ta amarci da aka kawo mun jiya. Ban ci ba. Na iji ina jiran in kika zo sai in ɗauke ta a hoto in sa a status. kaji za a yi ma salfi a status ke sa a status? Eh. Saboda ni. Ƙawaye na. Saboda ƙawayen ki kamar ya ban fahimta ba. Kasu ce ban ci zan amarci ba. Saboda tsabakin ɗaure wa ƙarya gindi za ki ɗora kaza a kan status saboda san kin ci kaza ba ki taɓa cin kaza ba ni. A'a ina amarci ne shi wani amarci ai daban yake. To duk wata amarya da ta san ta cika amarya dama ana kai mata kaza su ba su san cewa ana kawo kaza ba ne? To ke me ina waye ki take? Anti na sayar. Kin sayar? Kika uwar me da ita? Ina kulliyar da ni jiya. Mhm. Eh Eh eh. Kin san bai ban kuɗin ba. Mhm. To sai na sayar da wayata. Sai na je aka min kulliyar dubu ashirin. La ilaha illallah Muhammad. Sallallahu sallallahu alaihi sallama. To me isa kika ɗora kika ɗora wa kanki ƙarya? Akan me da bai baki kuɗin kulliyar nan ba sai ki haƙura ki je mishi da gaya fuska ki dama ai ya saba garin ta a haka. me nan sai da sai sai kin salwatar da waye kin yi ƙarya a'a anti ba ƙarya bane kawaye na kasu ce talaka na aura bi ban kuɗin kwalliya ba kuma kowace mace ana mata kwalliya a aurenta dama ke bin su kika kika ce masa attajiri kika aura ai dama ai attajiri ne bayan kin san jiya yanda aka kawo ki ana nan an zo an jera mutane mota su yar kurkura ne fa da su dan sahu aka tara a'a anti gaskiya ki daina makarebulla haka kin san menene wa'annan mutane ke gani abokanan shi ne na arziki kin san yana da saukin kai mm. wa'annan mutane ne wanda yake mu'amala da su a kasuwa da sauransu mm, mm, yana da saukin kai shi sa ai gashi nan yanzu kin san yadda babu jidda take ta masifa saboda bata samu ta kawo ki gidan mijinki ba saboda kawai bata samu abin hawa ba kin ga wallahi Allah ki ba a hankali shafa ina ƙara gaya miki har yanzu ƙara zurmawa kike ba kya ji ni ban san ya zan miki ba To yanzu ina kwalliyar take? Tun jiya sa na wanke shi. Wai sai na tashi mun sallah, sai mun sai mun sallah ni kuma na ce masa na yi sallah tun a gidanmu. Ya dame ni, ya dame ni, wa'ai na fila lazami. Kuma haka nan na tashi na wanke dubu ashirin ɗina. Ai da ba duk wanda ya sai rariya ya san za ta yi masa zuba. To, ba <laughs> kai. To, an ta kuma me na dariya? Ba dole in yi dariya ba. kulli dubu ashirin a ce ta kare ta kare a rariya <laughs> kika sani a daren yau mutumin nan zai zo ya gaya min shi attajiri ne ai tun da bai gaya miki a jiya ba a daren jiya da ya kasance daren farin ciki bai gaya miki ba to wallahi ba zai gaya miki ba wanda ma ki ah, haƙura gaskiya ni a ne da dole mun ah. magana ta gidanwa ai ba fata nake miki bane saboda ya kamata a ce tun kafin ki shigo cikin gidansa ya gaya miki ko shi wane ne ya riga ya ga miki kin kiyar da sai mun ƙara zakewa kike yi Kinga yanzu dai ni duk ba wannan ba. Ni wayar ki yanzu da kai caji kazar tana can dama tun jiya na hana shi ci ne ma na kici. Saboda a mai hoto a saka a status. Wannan wani irin ɗaukar alhaki ne. Da suke raba ta rabi. In kika raba ta rabi sai ki ɗauki taki. sai ki bashi tashi ya ci ko ba shi kenan ba amma yanzu sai ki hana shi ci yana ba mun jin ƙanshi ki hana shi cin kaza. Sunan ƙawaye na su ce ni rabin kaza an mijina ya kawo mu Ah, su ce rabin kaza aka kawo mu. Haka bane sai ki ci a barki in so daga baki shiga internet ki dauko guda. Ga ta nan ma da ɗayan su kabeji kabeji kabeji na duk a barbade. Me na ƙarya? Ta amarci ni dai. Kai hankali. Mm, mu je Pro. <laughs> Eh, kaɗan kenan daga cikin sharrin talakawan wannan zamani gaskiya ne abin yana bani mamaki sosai wai yake nufi da hakan ainihi ce kika fi bani mamaki da kike ƙoƙarin alaƙanta kanki da mutumin da baki san shi ba tsintacciyar magi da ba ta yin magi kawai fa ɗaukan shi aka yi aiki ba a ma san daga inna yake ba. Na yi la'akari ne da kyawawan halayyarsa hakan ta sa na yarda da shi nima a cikin zuciyata. Gashi kuma na riga da na ɗaura kaina saboda na ba shi hutu har na wata guda. Gashi ƙarshe ma yanzu idan na kira shi a waya sai ya nuna min cewa ba zan samu ganin shi ba. Anya ko wannan mutumin ba guduwaye ba? To kaji suna magasa suna can ana ta balbala musu wuta a kafe. Ban gane magasa kuma ba don Allah. Shafatu, labarin kaji yanzu al'amarinsa sai addu'a. Kaji sun biye kafa. An gaya miki gaba ɗaya da ka kaza a kafe eh, ba ta kara ta karya ba da ka tambaya sai ka ji kuɗi tsububu. Abu ba daɗi kawai daga kawai an barbaɗa musu kuli-kuli shi kenan. Sai kenan sai a dinga abin nan a dinga yanka mutane wuya fi lai. ina da lahi wa ina ilaihi raji'un haba karibu so kake mutane su zage ni so kake a zauna a dinga munafurci na ana faɗa faɗan abubuwa a kaina haba haba dan Allah dan annabi haba dubu ɗaya ba kazar dubu ɗaya nawa ce naira dubu ɗaya dai kwallin dubu ɗaya guda nawa take me za a siya da ita ta kai dubu ɗaya yanzu naira dubu ɗaya a najeriya ta da naira biyar babu yawa